الله أكبر الله أكبر الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أيها الأحبة في الله أتحدث إليكم اليوم عن صفة نبيلة وخصلة جليلة يحبها الله عز وجل ويحب أهلها إنها صفة الإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إذا أحسن المسلم إلى الآخرين إلى الآخرين في هذه الحياة الدنيا كانت النتيجة إحسان الله إليه في الدنيا والآخرة إن أول المستفيدين من الإحسان هم المحسنون أنفسهم يجنون ثمراته عاجلا في نفوسهم وفي أخلاقهم وفي ضمائرهم يجدون الانشراح والسكينة والطمأنينة جرب أخي الكريم إذا طاف بك طائف من هم أو ألم بك غم أو كرب فامنح غيرك معروفا وأسج له جميلا تجد السرور والراحة أعط محرومة أو انصر مظلومه أنقذ مكروبة وعين منكوبة وعد مريضة وأطعم جائعة تجد السعادة تغمرك من بين يديك ومن خلفك أما ثمرة الإحسان في الآخرة فتأمل معي في هذه القصة العجيبة ترويها لنا أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحيح تقول جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله أوجب لها الجنة أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار عباد الله الإحسان كالمسك ينفق حامله وبائعه ومشتريه وصاحبه وقد ثبت في الصحيح أن شربة ماء قدمتها امرأة بغي زانية لكلب عقور أثمرت دخول جنة عرضها السماوات والأرض لأن صاحب الثواب رب غفور شكور غني حميد جواد كريم فلا تحتقر أخي المسلم إنسانك وجودك وعطاءك مهما قل أخي الحبيب هل تريد أن تنفس كربتك ويزول همك فرد كربات المساكين هل تريد التيسير على نفسك يسر على المعسرين هل تريد أن يسر عليك استر عيوب إخوانك المسلمين ولا تطلق فيها لسانك فإن الجزاء من جنس العمل روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في أول أخيه ولقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أروع الأمثلة للبذل والإنفاق على عباد الله المحتاجين يقول صلى الله عليه وآله وسلم السعي على الأرملة والمسكين المجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار رواه البخاري فكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يتأخر عن تفريج كربات المسلمين فكم قضى لهم من ديون وكم خفف عنهم من آلام وكم وافى لهم من يتيم ولقد مات صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم إنه يعطي عطاء من لا يأتي الفقر بل ربما أنفق غنما بين جبلين ثم جاء أصحابه رضي الله عنهم فضربوا أروع الأمثلة في البذل والعطاء والإحسان والسخاء الصديق يقدم ماله كله لله والفاروق يقدم نصف ماله لله وعثمان يشتري الجنة من الرسول مرتين مرة حين حفر بئر رومة ومرة حين جهز جيش العسرة عباد الله يا عبد الله لا تبخل على نفسك وقدم ما يسرك واعلم أن السفر طويل والزاد قليل والذنب عظيم والعذاب شديد والميزان دقيق والصراط منصوب على متن جهنم ونحن سائرون عليه فإما ناج أو هالك فأنفق ينفق الله عليك أحسن يحسن الله إليك فرج يفرج الله عنك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن الإحسان إلى الخلق سيعود إليك صداه ولو بعد حين وأن الصدقة ولو بالقليل تفعل الشيء الكثير إذا وافقت إخلاصا من المتصدق وحاجة عند الفقير وما أكثر المحتاجين في مجتمعنا غير أن الكثير منهم كما قال تعالى فقراء احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 ونصح للأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه سبحانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا كوباين الله ولبر متيو sai magana ne dangane مهم منشن kyautatawa تتاوى زواج مكاني أقول أبارم ولدت تيجو wanda ya zo a cikin wani daji ya shiga wani rafi tare da yaron a tsakanin manyan duwar dattijo ya kama gabansa yana aikinsa shi ko yaro sai ya rinka ɗaga murya yana magana duk lokacin da ya magana sai ya ji amin maganarsa duk abin da ya faɗi sai ya dawo masa sai ya tsammanin wani ne yake kwaikwayonsa duk lokacin da ya ce me kake yi nan sai an mai me kake yi nan ce kai shawara ki ne ce kai shawara ki ne a'a ga dan iska sai sai sa ga dan iska sai ran sai ɓaci sai zo gurin babansa yace akwai wani yanayi mini izgili sai baban ya gane abin da ake yi sai je sai ce ta ka kaji sai ce ya kai bawon Allah sai ce ya kai bawon Allah ki kai mutumin kirki ne sai kai mutumin kirki ne sai Allah ya saka ma da alkhairi sai Allah ya saka ma da alkhairi sai rinka maganganu masu daɗi sai suna dawo masa sai yaro ya ce a'a baba ya aka yake magana da kai magana mai daɗi ni alhali yana zagi sai ce yaro wannan murya da kake ji amo ne ga abin da kake abin da kake faɗi ne yake dawo maka kamuna na magana da haka ka ji mummuna da ka kyautata da ka ji kyakkyawa wannan shine halin ayyukan lokacin da muke kyautatawa amin aikin mu gare mu yake dawo za mu yi magana ne game da wata ɗabi'a mai kyau wadda Allah yana son ta yana yabon masu ita yana jikinta su yana tare da su a koda yaushe wannan ita ce sifar kyautatawa cikin ayyuka sifar jin kai da tausaya ma mutane mutum na farko da ke cin moriyar kyautatawa shi ne shi wanda kyautata da kyautata ma wasu zai samu rabo kyakkyawa a nan duniya halinsa zai yi kyau yabonsa zai yi kyau ƙaunarsa a tsakanin jama'a za ta ƙaru zuciyarsa za ta samu da natsuwa a lahira kan ba a ko magana domin irin su su 'yan gaba a wurin ubangiji ba za ka gani ga kanka duk lokacin da matsala ta dame ka ko kana cikin damuwa ko baƙin ciki je ka ziyarci mara lafiya sai masa addu'a fatar da huntu sai makama maraya tallafa ma marashi ya za ka ji a zuciyarsa hadisin na na isha radiyallahu ana a cikin sayul bukhari ya ba mu labarin wata matar da ta zo gidanta da tagwayenta guda biyu bayar Allah tana neman sadaka sai na Aisha ta ɗauko da dino guda uku ta bata sai ta ɗauki guda ta ba ɗayar ta ɗauki guda ta ba ɗayar sai ta ɗauki ɗayan za ta kaɗa ga bakinta tuni waɗannan yaran su ruga guda biyun ga bakinsu sai suka yi maza da hannunsu suka ta cewa wannan mata ba kaka sai ta raba su guda biyu ta tage dabba ko wacce su tage suka ce na na isha sai abin ya bata shawa kuma ya bata mamaki to shine da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo sai take faɗa mishi sai ce na ga abin mamaki kaji kaji abin da ya faru sai manzo Allah ya ce wannan abin da ta yi ya sa Allah ya wajabta mata shiga aljanna ko kuma yake ya haramta mata shiga wuta saboda wannan abin da ta yi tausaya ma yaran alheri kamar turare ne yana amfanin mai shi Yi amfani mai saidawa ya amfani dillali ya amfani wanda ya zo kusa ta hanyar shaƙaƙƙansinsa kuma muna da labarin matar da take fasika ce amma a dalilin jin ɗaya ga kare wulaƙantacciyar halitta Allah ta'ala ya wajabta mata shiga aljanna wacce faɗin da yake faɗin sammai da ƙasa magabatan musulmi sun buga mana kyakkyawan misali ne yadda ake kyautatawa mu koma cikin tarihi shekaru dubu ɗaya da ɗari ɗaya da suka wuce akwai labarin wani bawan Allah Malam Ahmad Ibn Sin mu saurari abin da yake cewa yace Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrace ni da talauci a shekara ta 219 wannan magana shekara dubu ɗaya da ɗari biyu kenan da goma da biyar dubu biyu da ɗari biyu da hudu ki Allah ya zarfi shi a wannan shekara da matsanancin talauci yace sai da ta kai ba ni da komai yace sai da na sa gida na kasuwa ana haka wata rana na fita ba komai a gidana sai gurnani yara suke yi saboda yunwa sai kuji mata ta take yi ni kai na ciki na yana kuka ba abin da ke cikin sa banda farin ruwa Yake ana haka sai na haɗu da wani amini na abu sai na koka masa halin da muke ciki sai ɗauko wata ƙallin gurasa guda biyu a tsakanin su an sanya madara da zuma sai ya minka ne yace kashe da wannan kun ɗan samu sauƙin raɗaɗin matsalar da kuke ciki amma kada in samu hanya take sai na gaba da wata bayar Allah kamar za ta fashe da ce min ya kai wannan bawan Allah a jikan wannan maraya da nake rungume da shi ba ni da kowa sai Allah ko da na kalli wannan yaron sai na ga irin sana mar ba abin da yake kallo in balla wannan gura ya ce sai nan take na ji ta tana bugawa in tuna gidana ki ba wannan yaro a sai wani imani ya zaburo min kamar an ce min ga kofar aljanna can an buɗe mu wanda ya ce da wannan yaro yake da na su gura sannan na bashi sai mata ta fashe da kuka saboda kama fare shi Ta jin daɗi ni kuma sai da na kama hanya ce wallahi ban kai gida ba sai ga manzo ana nema na wai na yi bako daga kurasan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi wannan ba kwai ke ne ba jami zan tarbe wasu irin gara zai gani yau kusa babu komai a gidana ya ce ko na iso gida kamar zan fashe da kuka amma na iso sai na tarar da gidana ga manya-manyan rakun ma da kayi ha ja iri me nake shirin gani ashe wani attajiri ne wanda ya hulɗa da mahaifina tun sama da shekaru talatin kuma mahaifina ya ba shi kuɗi domin ya juya su a samu riba tun wancan lokaci da farko ya zauna basara sai ya samu kaji arni daga baya ya koma kurasan Allah ta'ala ya warware shi a garin basra ya koma can ya samu arziki mai yawa wanda ba shi misaltuwa yanzu abin da ya kawo shi yana neman babana ko madajinsa domin ya hannun masa amana da ribar da aka samu sauran ɗannan shekaru ku biyo ni yan uwa ku ji yadda Ahmad ibn Miskin ya karasa wannan labarin nan yake na rasa da wata siga zan gode ma Allah farin ciki na ba shi misaltuwa abu na farko da na yi sai na sa aka nemo waccan bayan Allah yace ne mata shakar na arziki ne mata abin da zai kawar da maraici ga yaron daga nan na shiga kasuwanci yace Allah ko sai ya samu abin nawa albarka ba abin da nake sai taimako da kyauta mu mutane ba wani mutum da ake zance da sadaka da taimako kamar ake zan faɗi gaskiya ba kaɗan nake burge kaina da alherin da nake yi ba zuciyata tana raya mani cewa duk na cika littafin aiki na da alheri har kila ba sauran wani tafi da mala'iku za su rubuta yace iyakar zatona na samu tsira a gobe kiyama ana haka wata rana sai na kwanta bacci ya kwashe me nake gani sai aka nuna min an yi tashin alkiyama mutane an ƙara ma jikin zangar jikinsu nauyi ainu kowa na ɗauke da tarin ayyukansu. ya ce wani in ka ganshi shi kamar birnin garinsu ne ɗauko gaba ɗaya ba abin da ake ban da tara ta zunubi kowa ya nufa wurin hisabi ana haka sai na samu na iso wurin awo aka sauke ni laukaya kaya sai aka fara ɗora lada ta ga sanin masha Allah ya ce amma kowace lada aka zuba cikin da sai an ga an ciro wani dunkule na zunubi menene wannan sai a ce son a gani ya a sani son a yaba ma riya ya ce haka aka rike ɗebowa ana jefawa cikin ɓangaren zunubi ya ce kai kafin a jima zunubi ya yi a hankali a hankali zunubai na kuka jayi ladata a nan ne ido ya raina fata na soma kuka sai mala'iku suka ce ka kwantar da hankalin ai akwai wata lada guda da ta rage maka yanzu za a zo da ita sai ga 'yan gurasan nan guda biyu da na baiwar nan boyar Allah kace ta fike liye kasa amma ina zunubinsa ya yi nauyi ya rinjaye ba haka balle da kuka ba sannan sai aka zo da hawayen waccan boyar Allah sai aka rinka ɗiga su guda guda duk aka ɗiga su in ya yi ƙasa duk aka ɗiga su in ya yi ƙasa yace can sai littun ce masha Allah har ya samu kira yace saboda tsaban burla da wani zabura da ni gani tsaye bakin gado na farka daga ƙarshe akwai darussa masu dama yan uwa daga wannan labari kada ka raina kaɗan ga alheri ka kula da tsarkin zuciyarka lokacin da kai alheri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqun nar walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron wuta ko da da guntun da dino ma'ana kar ka raina aikin alheri la tahzanna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin tariq kada ka raina alheri ko da murmushin da zaka yi ne ga fuskar abu na biyu sadaka a wani yanayi ta ji wani yanayi lada sau da lokacin da kan matsu kake bukace amma ka daure ka ba Allah wannan lokaci abin da kake bayarwa ya fi da kake bayarwa a yanzu sannan lokacin da kake bawa mabukaci wanda bukatarsa ta kai ma wato ya kai halin la haula shi ma a wannan lokaci babu ladar da ta kai wani annabi sallallahu alaihi wa sallam na ta rubba dirham سبق مئة ألف درهم يوا ليرا قدا سكن رنجايا وجلادا أكو وتنيرا دبوس معنى ذاك يسدك نيرا قوما وني يسدك المليون تيا في شلادا صبود عبيد كباير كي جوريات كي في كل عبيد كباير كمرجي akwai haɗari ƙwarai da gaske daga ƙoƙarin kanka abinda ake so kullum كريم أدن قورن شم أيكي نذن يقول الله يا كربا سيري الله تعالى والذين يؤسون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون هنا يبقى موحن لك سكي بعد عبد الله يباس ذكا دانس سنا روريا سنا جن قوروتي واغ الله لا تقوم يا كربا سبيت الله الله يتكاد ما تقد جاوا أيك الخيري kuma su da suke gabata a cikin shi alhafiz ibn al qayyim rahmatullahi alayhi yana cewa Allah tabaraka ta'ala yana hulɗa da mutane ne irin hulɗar da suke majunan su duk wanda ya tausaya ma wani sai Allah ya tausaya masa idan ka kyautata ma wasu Allah ya kyautata maka idan ka rufa asirin su Allah ya rufa naka idan ka kame alherin ka daggare su kai musu ruwa sai Allah ya kame nasu alkhairi daggare ka duk wani abin da kai ma jama'a lalle ne Allah zai maka irinsa wannan magana ta samu asali ne daga hadisin Abu Hurairah da yake cikin sahih Muslim inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kore bakin cikin wani mummuni a nan duniya Allah zai kore masa wani bakin ciki daga cikin bakin cikin alkiyama kuma duk wanda ya sauwaka ma wani da ke cikin wahala Allah zai masa sauki a duniya da lahira wanda kuma duk ya musulmi Allah zai shi a duniya da lahira Allah ba zai daina taimakon bawa ba inda bawa yana taimakon wani ɗan ya ku bayan Allah mun koyi da annabinmu mu sallallahu alaihi wasallam sannan mun koyi da rayuwar sahabbansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa mai taimakon bazawara da maraya matsayin mai jihadi ne saboda Allah ko matsayin mai tsayuwar dare yana azumi ba ya bacci da dare da rana bayan shan ruwa wannan hadisi bukhari ne yake shi mutum nawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya mabashi nawa ne ya ce mar talauci bayarwa yake yi irin bayarwar wanda baya tsoron talauci sai ya ɗiɗi garke shanu iyakar ganin ka ya ba mutum guda saboda Allah kuma saboda ya jawo zukatan ku zuwa ga musulunci duk da haka yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika alhalin rigar ta suna gidan wani bai hude a matsayin jingina don bashi da ya karba a gudansa sallallahu alaihi wasallam sai dai na abubakar an yi kira a kawo sadaka masallaci ya kawo dukiyarsa baki daya sai dai na umar ya kawo rabin dukiyarsa sai na Osman ya sayi aljanna sau biyu gurin manzon Allah karo na farko lokacin da ya sayi rijiyar Roma ya bayar da ita saboda Allah karo na biyu lokacin da ya ɗauki nauyin yakin ta buka baki ɗaya a cikin aljihunsa ya ku bayan Allah tafiyar mu tana da tsawo zunubin mu yana da yawa guzurin mu yana da karanci da hisabi sai yana jiran mu an riga an kafa sikeli an sa matsara kuma lalle ne babu makawa za mu tsallaka sira'i da haka mu cikin mutum daga nan duniya ta hanyar tanadin ayyukan lada da za su taimake mu babu wani aiki da yake darajar farantar musulmi da fitar da shi da cikin kunci ko wahala da sa shi dariya a lokacin da yake kuka ya Allah ka lauye ma'aunan mu karfafi imanin mu ka sauwaƙe mana hisabi ka tsallakar da mu sira'i ka shigar da mu aljanna gidan tsira اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر المسلمين المستضعفين المجاهدين أينما كانوا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أمر علينا من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك فينا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى بين عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون